A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a yau mun samu bakoncin. Sunana Maryam Tafi da Bello. Um, ina aiki ne a matsayin country manager ta Girl Rising Engage a nan Nigeria. To um, wannan ma'aikata wani irin aiki ke na kuke a Hausance? To wannan ma'aikata ta mu sunanta Girl Rising Engage. Ita wannan ma'aikata ta faru ne ta farko saboda wani documentary da aka yi wanda aka ba da labarin 'ya'ya mata guda tara a duniyan nan wato kasashe tara a duniya aka ba da labarin su labari ne na gaskiya kuma labari ne wanda ya nuna irin yadda al'adu suke yin wato takun karan tsaye akan ilimin 'ya'ya mata. mata saboda wasu dalilai a cikin bidiyon guda tara akwai wanda ya kalli matsala ta aure na wuri akwai wanda ya kalli matsala ta wato talauci akwai wanda ya kalli wato matsala ta ir da aka samu ta girgizar ƙasa a haiti akwai dai matsaloli daban-daban wanda suke kawo tsaiko akan ilimin mata to a takaice kin ce ke ce shugabar wannan ma'aikata a nan najeriya wani irin ayyuka kike To a nan Najeriya aikin da muke yi shine mun yi amfani da waɗannan labarai guda shida daga ƙasashe guda shida sai muka ɗauki labarin 'ya'ya mata guda shida su ma daga ƙasar Najeriya. Wannan labari yana nuni ne da irin matsalolin da yara mata suke fuskanta wanda hakan yana kawo musu matsala a rayuwarsu a iliminsu da lafiyarsu. Sai muke amfani da waɗannan bidiyoyin ta hanyar wayarwa jama'a da kai akan cewa idan aka bar irin matsalolin nan ko kuma aka ci gaba da aiwatar da irin waɗannan al'adu zai zamanto an samu wani gurbi a ƙasashenmu musamman in ka kari la'akari da Najeriya cewa a Najeriya duk duniya akwai yara miliyan 62 da ba sa zuwa makaranta a duniya gaba eh, ɗaya yara miliyan 62 a Najeriya akwai wurin sama da miliyan goma wanda a miliyan goma nan yara mata su suka fi yawa kin ga matsalar nan ta fi kuma ina ne yawa rashin ilimin mata ai rashin ilimin matan nan ya fi tasiri ya fi yawa a arewacin Najeriya inda za ki ga matsalolin auren wuri matsaloli na talauci da matsaloli dai kala-kala wanda suka addabi jama'a suna hana yara matan nan samun dama ta ilimi ma'aikatar ku wani irin yunkuri kuke yin na hana iyaye barin yaran su je su yi talla tunda talla shi ne abin da ya fi ciwo wannan yanki na mutuwa kwarya za ki ƙananan yara da ba a su ba wannan matsala dai gaskiya abin bakin ciki ne ga duk wanda yake amfani da hankali wurin la'akari da matsalolin da suke damun al'umma kuma mu a ƙungiyar nan tamu a ƙungiyar nan tamu abin da muke yi shine muna amfani da wannan wato videos da muke da shi wurin na farko mu wayar da kan al'umma in muka zo al'umma ta fuskanci cewa waɗannan ma matsaloli ne kuma sannan akwai wanda suka suka samu wannan matsala kuma suka sha kansu ta hanyoyi daban-daban na farko kenan na biyu kuma muna muna hankalin al'umma gaba ɗayanta da mu zo a zauna a tare a dubi wa'annan wato videos ɗin da ilimi in aka dube su sai a ga to ya kamata a fara tattaunawa akan matsalolin nan daga wannan tattaunawa kuma sai al'umma hankanta ya waye kuma sannan a kawo wato hanyoyi da za a kawo ƙarshen wa'annan matsaloli tun da ku fara wannan abu yanzu shin an ci gaba kwarai da gaske alhamdulillah muna samun ci gaba sosai saboda da aikin namu mun yi shi a garin Kano muna yin shi a garin Kano da wasu garuruwan ma na arewacin nigeria muna aiki haɗin gwiwa da wasu wato NGOs in inda muke yin wannan aiki namu a garin Kano a Sokoto a Katsina a wurare daban-daban duk muna amfani da bidiyon nan domin kawo wannan canji wannan canji da zai zamanto mai yaɗuwa sosai inda duk yara mata za su samu ilimi kuma al'umma za ta samu ci gaba ta hanyar haka. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.